Thank you. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته So my dear brothers and sisters in Islam, uh, my dear listeners, today being the 2nd of August 2013 which is equivalent to the 24th day of Ramadan 1434 years after the hijrah of uh, Muhammad sallallahu alayhi wasallam uh, we have been discussing verses of the Quran that are educating Muslims that. tana jin hausa to musulunci ne imani da Allah da manzannin shi dukansu na ƙarshen su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ki kalmar shahada ki ce Ashadu Allah ilaha illallah Ashadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله داي داي كن زما مسلم دا وينن كلمومي مي سننكي بلسين من سورة كيسو فاطمة فاطمة سنة مي كيو akwai abubuwa da zaki sani na addinin musulunci yanzu dai akwai wanka a kanki sannan kuma akwai azumi da sallah da hajji da sauran abubuwa dai na addinin musulunci wanda za a bayyana miki ga mata na yan uwanki insha Allah za su miki bayani ina taimakon to ga shi nan taimako na bayan Allah daga bayan Allah su taimaka na gashi wannan kuɗi uwanki Allah taimaka uh, as we have said uh, Islam is teaching Muslims to, to be steadfast in doing right they should not be uh, frightened by the number of bad things or the evil Allah said لا الخبيث والطيب the good and the bad can never be equal to the good. No matter how much bad it is, always stick to the right people, stick to the good people, try and do right things, try and eat what is halal, and you should shun what is forbidden and evil. And don't be deceived by the number of evil things Don't be deceived by the number of people who have gone astray. Always try to stick to the right thing. That is the right path. For instance, a girl should try to be chaste. She should not see her friends or the number of people who are on chaste. She should keep her chastity. She should not be deceived by those. A young man should not look at the number of boys that are smoking, taking drugs, he should be patient and remain sane. A worker in a company or in, with government should not be deceived by a number of people who are always stealing government money or company's money. He should stay safe. Don't be deceived by evil. Don't be deceived because uh, the, the good is always the good that survives. This is what Allah is teaching us. And yesterday I promised people that I will show them some hints to do with the election because Nigeria, what we need, Muslims and Christians, Northerners and Southerners, what we need to stay in peace and in tranquility is good governance. Once we don't have people, the right people in good government, then our problems will continue to multiply and multiply and multiply. Uh, a lot of people take advantage of our uh, illiteracy, they take advantage of our ignorance and ride on us. Things are not going well because a lot of people are not informed. So what I'm trying to do is to show the Nigerian populace the last year's or 2011 re register voters list It gives us a mental idea on the future politics in Nigeria. As people become more aware and aware, then they will know how to protect their votes. They will know how to elect good leaders that will take the affairs of this nation. To, wani yare kake ji? Kana jin? Kana jin Hausa? To, eh, Musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kaga ka zama musulmi da wayannan kalmomi me sunanka wani suna kake so muhammad to eh, masha Allah to akwai abubuwa yanzu za ka yi wanka ok to wannan taimako ne na bayan Allah ko ka samu kudin mota ka rike za tufan nashi za ka yi wanka kuma za ka yi abubuwa na ibada yanzu ka zama musulmi mu musulmi allah muke bautawa allah da yi halittu ya kowa da kowa ya yi ko manzanni shi ake bautawa saboda haka za ku koya maka yadda za ka bauta mishi ga ɗan musulmi da damu da ka ba ta alhamdulillah so the essence is not to stir any political upheaval the essence is to educate Nigerians put in Nigerians the knowledge on how to elect leaders and how to protect their rights. This is what all the talk about the democratic system is about. So we are trying to teach Nigerians how to vote, how to protect their rights. Once we have that, we will find that there will be peace and tranquility in Nigeria. But once people will start snatch power, rig elections, molest people. There will always be trouble. Even this upheaval we have, if people elect leaders they want, they listen to them. If people elect leaders they want, such leaders can control such people. But when people know that you have strangled out this power by killing people by force, using force, they will never respect you at all. and every government needs to be respected and they cannot be respected once the populace feel is cheated. So for us to heal Nigeria from this uh, wound that has bled, many people have lost their lives, many, many people have lost their lives, they have lost their properties, nations or regions have been, in, um, uh, have been made poor. If we want to heal Nigeria, this is another opportunity for us let us educate, educate Nigerians on what, on how to conduct free and fair elections. We can see now in Zimbabwe how everybody is saying the election is uh, free and fair, and that's why there is no upheaval. In Egypt, they had one. It is now when the military hide behind Western interests trying to deny, deny the a uh, free and fair election now we are having occurring in Egypt. You cannot deny the truth. You cannot prevent people and still want peace. They snatch away the power in Egypt, now they want peace. And they are saying they are going to use the force to enforce people uh, to go back into their homes. There is no more any more democracy now. People are not allowed to have free gathering peaceful Ghazali Momo now. People uh, have their TV and radio stations blocked, newspapers blocked. All the things they have been calling about the, uh, democracy, then it's realized it's a, it's a lie. Because now, because people have chosen their leaders, they are behind those who are calling for military dictatorship. So Allah has shown us now the real enemies of the people. What we should try in Nigeria is we should try and educate the people about the importance of this election. This is what uh, the slide is supposed to be, but I'll do it in Hausa because the people who speak Hausa need such uh, an, uh, an education, more clarification, more than any other person. So, Bismillah. to bismillahir rahmanir rahim to a jama'a wannan cikin irin lacca din da muke yi na siyasatu shar'iyya an yi ma mutane bayani da nan muna so mu nuna muku jihohin najeriya gaba daya wanda suke 36 to kun ga jihohin najeriya guda 36 arewa da kudu yamma da gabas jihohi 36 na najeriya a ko a damai da kujerar nan nan ku damai da kujerar nan a nan wurin bawon allah nan a dada ita nan a dawo da kujerar nan ko kamar kama mishi baya shi ke dawo eh, a yi a ɗauko kujerar gaba ɗaya da jihohi 36 cikin jihohin nan 36 za mu duba jihohin arewa da jihohin kudu da kuma yawan mutanen da suka yi rajista a kusan mafi yawan mutanen arewa ba kowa ya waye da ya je ya rajista ba akwai ma wayanda suke ganin su wannan ma zaben duka ba ma addini ba ne saboda ka ba sa yi saboda ka yana da mahimmanci kwarai da gaske wannan zaɓe mai zuwa insha Allah biyar ya zama an koya ma mutane yadda za su yi rajista a cire musu duk wata shubuha da suke da ita game da zaɓe da zaɓen shugabanni domin rashin shugabanni na gari shine ke kawo matsala cikin gari a ƙasa duk lokacin da mutane ba su yarda da shugabanninsu ba to shi ke kawo wannan tashin hankali amma duk lokacin da mutane suka zaɓi mutane suka yarda da shi suka ba shi wakilci shugabancin su to wannan shugaban ya musu magana za su ji da tashin hankalin nan da ke faruwa a yobe da borno da wayan na abubuwa da mutanen wuri sun yarda da shugabannin su tun daga local chairman waɗannan su musu magana za su ji ashin ana so a yi maganin ta'addanci ana so a yi maganin abubuwa a samu shugabannin da mutane suka yarda da su kuma wayannan shugabannin shine yadda mutanen da suka zaba a nuna ma mutane a koyar da su cewa an baka yanci yanzu ka zaɓi shugaban da kake so shi ne yancin da aka bayar shi ne ake kira wannan demokrasi ɗin, ba wani zai zai ɗora wani akan wani ba an ba ku yanci ku zaɓi wanda kuke so ba sai ɗan wane ko ɗan wance ba ba sa gani yanzu shugaban ƙasa ba ɗan kowa ba ne amma ga shi dai mutane sun haɗu sun ɗora shi a kai ko ba haka ba to haka kowa ko duk inda ƙauyen ka yi nisa za ka yi zama shugaban ƙasa shi ne tsarin da ake yi saboda haka kowa ya je ya rajista in mun yi rajista to abinda za mu nuna muku ma zai fi kyau akan abinda za a nuna muku domin yanzu wannan ba kowa ya rajista ba wasu akwai wanda ma suka yi ya ga kata rajistan su wasu suka kona shi to a ah, mutanen da suka yi rajistan vote wancan zaɓe da wuce mutum miliyan 67 mutum miliyan 67 da 764 eh, da wani abu wato mutum dai kun gani a ce dai mutum miliyan 67 sun yi rajistan wannan zaɓen da ya wuce to cikin wayannan 67 ɗin nan miliyan ɗin nan muna so mu ga kowane yanki mutane nawa suka yi wannan rajista to arewa arewa ana iya kasa ta kashi uku arewa ta yamma arewa ta gabas da arewa ta tsakiya to mu je kun ga kasashen arewa a cikin najeriya an cire na kudu an mai su fari wayannan masu launin su ne kasashen arewa za ka iya cewa ma ita arewa nan ma ita ce kawai najeriya ma ita ce najeriya ya za a yi a mulkin najeriya ba ku na ɗaya allah ya ba ku ƙasa mai yawa ƙasa mai albarka ƙasan noma ƙasan kiwon dabbobi arewa kenan to wannan arewa ana kuma iya kasa ta kashi uku to mu je mu gani kashi ɗaya shine arewa mafi ta yamma maso yamma wato kun ga ƙasan kebbi sokoto eh, zamfara kaduna da kano da katsina da wa kuma da na da jigawa arewa maso yamma wannan wurin nan da kuka gani ga suna rubuta jihohin shine arewa maso yamma north west kenan to sannan eh, mai bi mata north central kun ga central ga ga kwara ga naija ga nasarawa da kogi da benue da taraba da plateau da kuma capital abin abuja su ne na central sannan na uku shine north east borno da yobe da gombe da bauchi da adamawa su ne jihohin arewa to muna so mu duba mu gani duba to a jihohin arewa cikin wannan 67 miliyan 37 wato miliyan 37 suka yi rajista arewa wannan arewa nan to a duba mu gani to arewa maso yamma suna da cikin wannan 37 miliyan 37 suna da kusan miliyan goma sha tara a'a ai ga tara dubu tara nan ana son mutum yana da karanci ba son ruwa mutum miliyan goma sha tara suka yi arewa maso yamma to arewa ah, arewa ta tsakiya fa mutum miliyan bakwai da rabi kun ga kenan waccan tana da nawa ibaya miliyan goma sha takwas sha tara wato wannan state na sokoto kebbi zamfara jigawa kano da kaduna da katsina mutanen da suka yi rajista kenan to na ƙasa fa so mutanen kamar naja kebbi eh, naja da kwara da da da taraba da nasarawa da capital na abun nan plateau su ne miliyan bakwai da dubu ɗari shida da wani abu a kai to kara mai ahem to eh, north east fa a ah, north central kenan north east to wannan north east mutum miliyan goma suka yi rajista su ne na kasashe yanzu da ake rikici an sa sojoji sun danna mutane mutum miliyan goma kun ga yanzu wannan rikicin in ya ci gaba in wannan rikicin ya ci gaba ƙuri'an mutum miliyan goma za a iya rasa ta ƙuri'an mutum miliyan goma za a iya rasa su kun ga sun fi na central inda wannan rikicin ya ci gaba domin za a je da sojoji a danne kusan da ake da akwati 'yan siyasa za su gaya muku ko cikin fati ɗaya yadda ake da akwatin zaɓe to balle ƙasa an ce ba shiga ba fita sai soja wannan za yi zaɓe na fi sabilin layi ba za a yi ba saboda haka duk yadda za a yi 'yan siyasa gwamnoni duk yadda za a yi kada ku yadda wannan halin da muke ciki na a ce an girke sojoji a ƙasashenmu ya ci gaba domin in kun yadda ya ci gaba kenan kun da an riga an ƙare murɗe zaɓe kada kuma wani daga baya zo yana kuka in dai an ci gaba da irin wannan halin a girka sojoji a ƙasashen musulmi har zaɓe ya zo to kusan an riga an gama murɗa zaɓe saboda haka mu kula da wannan domin girkin wannan sojoji da stagawai majalisun nan da ake yi ma'ana sauti ko ko ƙuri'a miliyan goma an tozartar da su shi yasa su kuma 'yan ta'adda ko masu kiran kansu boko haram ko jihad ko wane matsala suke yi su ci gaba da yin wannan suna taimakawa wa'anda suke son su danna musulmi suna taimaka musu domin matuƙar sun ci gaba da kai hari kano kai hari sokoto kai hari kaduna za a ce to ai kun gani shi yasa ba za mu cire sojojin ba wani zai ce to ai su masu son danna mutanen su suke laɓewa su zo su wannan barna domin a ce ɗan boko haram ne domin kuma su tabbatar da kansu su ba kansu hujjan ajiye sojoji wannan ya faru a egypt kwanan nan a egypt aka jefa wani bom ya kashe ya ji mai 'yan sanda a sina da aka ɗauko bom ɗin sai aka gane bom ne wanda ba iya jefa shi sai daga jirgin helikopta sai daga jirgin helikopta domin da yanzu bai ragargaje ba aka kira masanan wannan bom ɗin suka ce lalle wannan bom ɗin daga helikopta ake iya jefa shi da ana so a ce 'yan ikhwan musulun ne suke yakin soja suna a kaiwa 'yan sanda hari to shi dai ya bayyana daga helikwafta ne kuma ba ne helikwafta a wurin sai nan sojojin nan ya'ani mutane don son mulki abin ba ba bambanci wa musulmi ko ba musulmi ba kirista ko ba abin ba bambanci mutane yanzu a duniya sun kai don son mulki wallahi ba wanda ba za su iya kashewa ba ba wanda ba su iya kashewa ba gwamnati ta jefa bom ta kashe 'yan sandanta don a ce wa 'yan su don ta ci gaba da mulki abin da ke faruwa kenan a kai bom a kashe mutane na church a kashe mutane na church domin a ce su ne domin a tabbatar da ci gaba da irin halin nan da ake na daniya. an yi tambaya cewa an taba kai hari church aka gama ba musulmi ba ne kirista ne shi kenan a ce har shugaban kasa bai sake jin labarin wannan abun ba abun ya mutu ya yi an kulle wannan magana akwai gaskiya cikin al'amarin domin malaman da suka kai ziyara sun tambaye shi ya ce an shi ma gaskiya ya ji shiru ta yi dole ji shiru mana saboda haka muna cikin wata matsala wannan abin da muke gani yana da alaka da zaɓe yana da alaka da mulki domin mutane yanzu shin musulmai ne kuma musulmai ba ne sun kai ga ko da za su zubar da jinin yan uwansu jinin mutane don dai su rike wannan mulki mutane sun kai ga haka za su kashe mutane Allah tsirar da mu Allah kare mu gaba daya daga sharrin mutane to in kun duba arewa kenan arewa maso yamma kun na shudi ta gabas kuma da kuma ta central ga yawan masu ƙuri'u kenan wannan yana da mahimmanci da amfani domin in an zo zaɓe mutane su sani cewa wannan yana da mahimmanci sosai wurin zaɓe kusan inda ƙuri'u suke da yawa domin yana ba ku wata izza da ƙarfi a siyasa amma matuƙan kun haɗa kanku in ku rarrabu ƙwararrunku kuka rarrabu to ba ku da ƙarfi saboda haka wai su ƙungiyar wai su ko wani eh, mantuka wadda ke ba su da yawan ku amma in sun haɗa ƙuri'unsu suka yi ƙarfi sai zama sun rinjaye ku wannan arewa kenan mu je kudu mu gani to south west shine ƙarashen eh, yoruba ƙuri'u wanda aka yi rajista miliyan goma sha hudu da dubu ɗari uku a ce dubu ɗari uku bambancin wannan ƙuri'un da namu na arewa bambancin su wanda yake miliyan talatin da bakwai da wani abu bambancin shi ne ana kyautata zato cewa wannan iyakan ƙuri'un da za a iya rajistan kenan domin sun waye a wannan bangaren kun gane sun waye ba wani wanda yake wayayye ne a can wani ba zai je ya rajista ba za su yi rajista sannan kuma ba su da irin wannan mutanen namu masu rigimar sun san addini ba su sani ba su a cikinsu wani zai zai ce musu kada ku yi zaɓe haram ne su ki wani a cikinsu zai zai ce musu kada ku yi alluran polio su ki wani a cikin su zai ce kada ku yi ilimin boko su ki sun waye saboda haka muna kyauta ta tsammanin cewa lalle miliyan goma sha hudun nan iyakan hakikanin mutanen da suka yi rajista kenan amma mu namu miliyan talatin da bakwai nan da an yi shi da kyau kowa yi shi da kyau zai yi mu kai miliyan hamsin miliyan hamsin wayewarsu ya nuna lalle iyakar abin da za su iya kawa kenan to amma duk da haka suna da yawa miliyan goma sha hudu duk wani dan siyasa da ya san siyasar da yake yi in dai siyasa ake yi zai san wa'annan ƙuri'un miliyan goma sha hudu ba na wasa ba ne domin su ɗin kaɗai za su iya canja ne sikeli za su iya biya wannan ya tone faɗi saboda haka ba wasa da su kuma suna da wani abu da ba da shi arewa so in sun tashi zaɓe zaɓe suke kamar girkin shanu kusan shanu suna tafiya tare suka tafiya ba Girkin shanu to haka suke zaɓe duk da aka gargaɗa can za su yi wannan yana da amfani a siyasa yana da amfani a siyasa shi sa duk siyasar da za a yi suna da rasu rabo in ana tafiya gaba ɗaya kamar garken shanu shi ne bambancin su da mu mu ba san ko garken menene ba ga munan dai kawai zube kamar kaji cikin kasa kowa ta yi yadda za ta yi kowa ta eh? ba eh yayan agwagwa to mu je kasa mu je to south east kasan ibo kasan ibo suna da miliyan bakwai kun ga rabin kasan yoruba to south south fa inda president ya fito kasarsu su kuma suna da kusan miliyan tara ga su ƙabilu ƙanana daban-daban amma in ka haɗa su sai su zama mai suna da ƙarfi in an haɗa su yana ƙabilu na south south kun wasu miliyan nawa kusan miliyan tara har sun fi ƙasashen igbo to ga miliyan bakwai can wurin ibo ga miliyan tara south south in sun haɗe nawa miliyan na su yi sha shida da kaɗan suka fi kawai eh, yarbawa da kaɗan suka fi su to shi ma yana da wani mahimmanci shi ma a ta halif na siyasa ko da yake tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta so south east suna da bambanci da south south 'yan south south sun san cewa 'yan south east suna musu wayo ne don su a basu su kaɗai su kwace man nasa su handame sun sani 'yan south east suna su kwace musu masu ne sun sani to saboda haka ba wani shiri suke yi ba lokacin yakin biyafara ba su goyi bayan south east ba yana da mahimmanci wani ilimin a siyasa shi ba domin hmm. kasa magani to kun ga wannan na hagunku shine yawan masu kuri'a na northwest sannan masu bin su shine southwest sannan northeast south south north central sannan southeast sannan abuja kadau haka suke saboda ka duk wani irin haɗuwa da za a yi na siyasa in northwest da southwest da north east da north central suka haɗu to sun kwace nigeria sun kwace nigeria ba wanda zai iya da su abinda kaɗai zai iya da su sai dai an samu kuma wani alliance north west north east north central south east da south south in su masu alliance za su iya kame kwamin nigeria amma abin da yake nike son nuna muku ba yadda za a yi inda demokrasi za a yi ba murdiya ba ba cuta ba ba yadda za a yi a yi mulkin kasan nan a ce ba da ku ba ku ne a can sama can sama alliance kawance kawancen siyasa domin shi siyasa kawance ake yi ka yi kawance da don wata maslaha shi ake kawance ran da kuma kaga baka da maslaha a wannan kawancen ba sai ka sake wani wuri baka ka ake maslaha kai take ba a tsayawa wuri daya maslaha kake dubawa ina ne fa'ida ta sai kai can ba ka rike wani abu ka ce ni haka nake ga in ba shi ba a mutu a alliance ake yi saboda ka duk yadda za yi alliance a Najeriya nan in ko fahimci wannan ilimi ba yadda za a yi a yi zaɓe zaɓen da ba ma guɗi a ciki ya zama ba ku ne a sama ba can sama ku ne eh. eh samun ana tara jama'a musamman mu da haka wallahi ana mada lacca haka eh to abin da nake so ku sani abin da nake so ku sani cewa eh, yana da sharuɗai yana da sharuɗai kafin ku samu wannan ɗaukaka da Allah ya muku me sharuɗanta na ɗaya dai ya kasance zaɓen ba a yi maguɗi ba na ɗaya kenan saboda haka kenan duk ƙungiyoyin siyasa ya kamata yanzu bayan an yi rajistar su yanzu su jira a abuja ofishin inec su tabbata ana yin abin da ya kamata a yi su bata lokacin su suna yawace yawace wani kamfen su inec ɗin fa ta gyaru tana yin abin da ya kamata a yi abin da ya kamata kenan su yi inec na biyu kuma in za ku yi wannan zaɓe ya zama kada a raba kanku kada a raba kanku domin in an raba kanku wayansu sun yamma wasu sun gabas wasu nan yawan ku da amfani kamar tsintsiya ce wata ba ɗaure ba ba ya shara da ita ya zama an haɗa kai an fuskanci wani wuri ɗaya to wannan ne zai ba ku nasara kai tsaye in an bi wannan ah, shawara ci gaba to kun ga kenan yanda ƙuri'u suke wannan shuɗin nan shine arewa tare da abuja can kuma south east da south west nan kuma south west wato ƙasar eh, ibo wannan ƙasar eh, yoruba wannan kuma arewa gaba ɗaya to matsalar yawan nan da kuka gani a arewa ai ba dukkan su ra'ayinsu ɗaya ba akwai musulmi akwai kirista a arewa a ƙasashen yarabawa akwai musulmi akwai kirista ƙasashen ibo akwai musulmi kaɗan da mafi yawa su kirista amma far akwai musulmi da su ma kirista to mu je na gaba to in an ce za a yi zaɓe a kan addini kamar yadda faru a 2011 wasu 'yan siyasa ba su san irin wannan magana ba su san irin wannan magana amma dole a yi ta don ku fahimci abin da yake faruwa a najeriya 2011 2011 kada wani ya gari kan shi in kana da aboki kirista maka tambaye shi don allah 2011 wa ka jefa wa ƙuri'a ka ka ce amma ka ji tsoron allah ba wa ka jefa wa ƙuri'a ka to duk kirista da ke najeriya zai ce maka in zai gaskiya na jefawa goodluck jonathan duka kirista sun jefawa goodluck jonathan gaba daya musulmi kuma sun rabu akwai wanda ba su jefa mishi ba akwai wanda kuma suka jefa mishi shine gaskiyar abu to in 2015 a 2011 din nan akwai cikin jaridu har intanet ga shi nan pastor pastor rabin rabin a church suna cewa akwai kakku zaɓi musulmi suna faɗa ga shi nan pastor kaza ya ce kada zaɓi musulmi pastor kaza ya ce kada zaɓi musulmi mu muna ba kirista shawara domin mu samu zaman lafiya a najeriya su bar wannan da'awa su bar wannan da'awa domin har in sun wannan da'awa suka ci gaba da ita za a nuna muku ko musulmi abin da ya kamata ku yi ku mance da maganar arewa kudu yamma kaza ku sa kawai in za a yi zaɓe ka sa kawai ka duba ka gani ina musulmi yake ka zaɓe shi in duk musulmin najeriya zai yi haka to in dai shekara dubu ya je Allah ɗauki duniyan nan to har shekara dubu nan musulmi ne zai zama president na Najeriya su suka tsokalwa abu su suka fara su suka fara su ba sa botin kowa su nasu amma mu ko sa zuwa yau da mu mutanen mu masu magana mu masu hausa mu da misalin mu su je ba addini a ciki amma a can baya addini ne ke sawa na yi bara kare akwai lokacin tambaya sai a ce maka ba addini alhali ko addini ne a Amerika obama ya fito sai aka san uban shi musulmi ne Shi shikenan yan hamayya republican suka ce ai wannan musulmi ne sai da ya fito yi ta bayani ya ce a'a ni ina nan kirista na ai uwata kirista ce ya zo ya nuna cocin shi ya nuna reverend father shi sai da ya tabbatar musu cewa shi kirista ne sannan hankali su ya kwanta suka zaɓe shi shin a america ana amfani da addini a zaɓe ko ba a yi ana yi ana yi america a ingila ma haka kusan ingila su protestant ne protestant da wani catholic zai zo a yi zaɓe ba zai ci ba in kaga catholic ya mulki to prime minister ne ya tafi shi ya zo irin eh, yadda ya same mu Najeriya amma pro catholic a ingila ya ci zaɓe ba zai ci ba to shin addini na shiga siyasa ko bai shiga to haka protestant ba yadda za a iya ci zaɓe a italy domin eh, catholic ne ba yadda za a yi shin akwai addini a siyasa ko babu to yasa najeriya ne namu suke cewa babu to mu ɗauka babu ne. me yasa na ce mu ɗauka babu domin siyasa ita ma siyasa ce mu ɗauka babu mu ɗauka babu babu eh mu je haka nan to amma kai a gidanka kai ka san eh, aminu kano ke cewa menene kowa ya san gidan uban shi mun siyasa aminu kano kowa san gidan uban shi to musulmai mu duba mu gani in an ce za a yi zaɓe a raba mutane musulmi da kirista a duba gani me zai faru buɗa wannan wani kirista ne a cikin coci ga wurin nan da aka ɗauko do not vote for a muslim president pastor paul adefarasin yana nan kuma ji za gani da pastor yake cewa kada a zaɓi musulmi wancan zaɓen da ya wuce to mu wannan constitution na Najeriya ne yanda ya ce shi ne in an zo zaɓe dole president ya zama ya cinye ya lashe zaɓen sannan kuma ya lashe a jihohi ashirin da hudu ya samu yana da kwata na jihohi ashirin da hudu jihohin arewa su nawa ne sha tara cikin sha tara nan sha biyu ne ma musulmai duka kun kenan don kun tsayar da mutum ɗaya kun so shi in ku kaɗai kuke son shi sauran ba su son shi yana da wuya ya lashe zaɓen domin bai da jihohi ashirin da hudu da suka sa ya lashe wannan ɗaya wato kwata ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ne oh biyu bisa uku a'a na jiha kowace jiha ya zama yana da ɗaya bisa ukunta to in an ci gaba da haka in an ci gaba da haka naku ba zai iya lashe zaɓe karo na farko ba ba zai yi ba amma kuma za ku iya wani ko daga ina yake hana shi lashe zaɓe karo na farko shi ma ta yaya in mutanen na jihohin nan da muka faɗa sakkwato zamfara birnin kebbi eh, kebbi katsina jigawa kaduna yobe da ina kuma in za su hana in za su hana wani shugaban ƙasa samun ɗaya bisa uku na wannan jiha in za su iya ba yadda za a yi wani daga nesa ya zo ya zama shugaba a najeriya sai da yardar ku kun gane abu to sai ka ce ai su ma haka za su hana ku eh a je a ci gaba kowa ya hana wanda ba nashi ba a ci gaba kowa ya hana wanda ba nashi ba mai constitution ya ce sai a sake zaɓe na biyu in an sake zaɓe na biyu sai a ɗauki mutum na farko da na biyu a kuri'u a sake bugawa an rage an zubar da sauran wannan ƙuri'un na biyu kuma wanda ya lashe zaɓen kuma ya sake lashe jihohi ashirin da hudu ne shi ma to in kun hana su ba da za a yi su lashe in sun hana ku baya da za a yi su lashe saboda haka sai a ce a sake zaɓe na uku wannan zaɓen na uku abinda za a yi wanda ya fi ƙuri'u kawai ya zama president of nigeria to nan ne in kun fito da ƙwarku da da ƙwarƙwatan ku ba yadda za a yi sai a miƙa muku wannan mulki a baku yawanku amma sai kun haka kai sai kun yi rajista sai kuma kun kawo zaman lafiya a arewa a cire nan sojoji matukan sojojin nan na nan ina gaya muku matukan sojojin nan na nan kuna Allah kai mu za ku gani ɗan sojojin nan na nan za a yi kuɗi. za a yi kuɗi. ashe abin da ya kamata a yi yanzu abin da ya kamata ku yi yanzu ya za a yi su 'yan siyasar ku duk wani wanda yake gwamna a wata jiha a yanzu ku gaya mishi kai tsaye in har zaɓe ya rage wata shida ba mu ga ka cire nuna wayannan sojoji daga jihar ta ba duk gaya musu dukansu kenan ba mu son mu zaɓe ka ka dawo kuma a ci gaba da danne mu duk gwamnan da bai ce sojojin ba to ba ma bukatan ka kada ka dawo domin kuna son wanda zai ci gaba da sojojin ya zai ci gaba da wannan mulki 2015 ku ga mishi sharaɗin ka, cire soja shi ma president jonathan in ya zo zaɓe yana kamfen ka ce a'a ba ma son kamfen ɗin ka matukan ga sojoji sun danne mu a wuyan mu sun samu da takobi a wuya zaɓen me kake kamfen na me kake yi ko ma abuja ko kamfen na me za ka yi ga soja da bindiga a wuya na ka ni yanci freedom ka cire wayannan sojoji yaƙi da ta'addanci ana yi iya yi da 'yan sanda a ƙarfafa 'yan sanda za su iya amma a bi a danne mutane sannan kuma da aka danne mutum ya hana a kai hari kano ya hana ya hana a kai hari borno da yobe bai hana ba ba zai hana ba ashe ba su da amfani abinda suke amfani shi na security internet security a yi a a yi a amma ba daga hanya ba mutane sun ɗauko kaya kayan fatauci suna tsoron hanya mutane nawa suke cewa in suna wucewa road block na soja sai sun fada kuɗi sannan a basu su wuce ko ba haka ba to ai wannan zai ƙara tsadan kaya ko zai ƙara ba zai ƙara illa shi yana da yawa saboda haka constitution ya ba ku tsarin ku bi shi a hankali ba tashin hankali ba rigima ba rigima ku bi shi a hankali in kun bi shi a hankali an yi tsarin yadda wa'anda suka fi yawa da su ne ake so su zama shugabannin ƙasa domin ne domin ka a samu matsala don a samu zaman lafiya domin shi mai yawa bai tunanin cutar wani amma wanda yake shi minority ne da ya hau abin da yake tunane ya zan yan nan majority dai in ci gaba da mulki wannan a cikin kwakwalwarsa yake kai minority ne an baka mulki ka ɗanɗana ka ji zaƙin mulki ka ji daɗin shi abin da kake tunani ya zan ci gaba da zama a wannan kujera to wannan tunanin sai shaidan ya zo maka ya ce a ah, to ai sai ka har sai ka wurga su to za a yi to aya musu kaza shi yasa ki kuke gano wannan bala'i in kun ɗauko wanda yake ba su da yawa a cikin al'umma kuka ba su shugabanci dole kalla shi yasa ba a son minority ya yi shugabanci majority duk inda kake minority kamar yanzu a ce inda uh, wato kake minority ba a son ka shugabanci majority domin za ka musu kalla to so kirista da ke najeriya ya kamata su fahimce mu mu musulmi ya kamata kiristan da ke najeriya su fahimce mu mu musulmi lokacin da muke mulki abu ɗan kaɗan sai zanga-zanga in an yi wasu 'yan canje-canje a cikin soja kan christian association of nigeria za ta fito tana zanga-zanga dole a bari akwai malamin addini ahmad didat ya zo ƙasan nan ya sauka a jirgin ƙasa a kano lokacin Eh, lokacin eh? a jirgin sama ya sauka ga shi lokacin president ma musulmi soja amma kirista suka yi allambaran cewa wannan zai zo ya kawo hargitsi a najeriya alhali a wannan lokacin wani reverend daga jamani ya zo ya yi abin da zai yi ya tafi amma wannan mutumin suka ce zai kawo rikici a najeriya najeriya ta hana mutumin nan shiga kano gashi na cikin jirgi sai aka sa ya tashi koma london a madina kasar da bai shigo ba kenan ya zo ya wa'azi ba zai zagi kowa ba kuma wa'azin nan ya je america ya yi shi ya je london ya yi shi amma wa shigo najeriya kiristan najeriya suka ce ah, ba za su ya shigo ba kowa bai shigon ba an tauye mishi hakin shi in an yi wani canje-canje a soja yanzu za su fito ba mu yadda ba sannan mutanen su a sojan mu ba irin barnar da basu muna ba sa kashe mana shugabanni sun kashe sabdauna ta kwa balewa su mai malari su waye su waye su waye su murtala ba irin barnar da basu muna ba amma wai duk da haka in mun gansu sun danne mu suna cutar mu kai shuru kada kai magana wai in kai magana kuma kana jawo tashin hankali a Najeriya su suke barnan fa su suke kisan fa su suke cutar fa amma in kai magana kana jawo tashin hankali to yana gaya wa kirista sun ji daɗin musulmin najeriya sun ji daɗin su yadda suke haka to amma yanzu an waye mutane mutane sun waye mutane sun waye abin da yake faruwa haddin wannan gwamnati nan gaskiya ta yi amfani da matsayinta a soja a wuraren tsaro abubuwa tana wayo a hankali a hankali tana canje-canje tana danne mana haƙƙin mu musulmi tana yin haka kira muke yi shi sauri su gyara su gyara wannan abu domin gaskiya kowa ya san abin da muka nufa yanzu najeriya insha Allah gyara aka nufa insha Allah muna fata insha Allah gyara haka nufa saboda haka in har kirista suka ga ana yi muna wannan abu a kashe shugabannin mu a tuce mu a hana mu abun nan su yi shiru wani abu suke koya muna cewa in mulkin nan ya dawo ku kuma ku yi abin da kuke so kuma shi ba koya muna ba kuma a lokacin mu ji wani kirista ya zo ya bude baki yawara in dai ba rashin kunya ba wani baki kuma zai buɗe? amma muna ba ku shawara muna ba ku shawara ku daina wannan abu ku daina kashe muna musulmi ku daina cutar mu a soja 'yan sanda da sauran ayyuka kwangila ba an ce lokacin wannan mai eh, shugaba da wuce na da ba a san musulmi ɗaya da ya samu kwangilan biliyan ɗaya ba saboda haka muna kiran su muna so mu zauna da ku lafiya muna so don addinin mu addinin zaman lafiya ne ba mu son mu cuce ku duk lokacin da musulmi suka yi mulki na soja da wanda ba soja ba ba wani wanda aka cuce shi aka cire shi a soja ko aka hana shi shiga makarantar soja ba wanda aka yi inda ana hana su da za su samu mutane su yi a soja ba za su samu ba to amma muna samun matsala tun shiga soja nda depo da sauransu muna musu shawara kan suna da saurin su fito ko cikin azumin nan sun fito a nan kaduna suna cewa masallacin sultan bello ana yin wa'azin da zai kawo yakin addini a najeriya sun sun da haka suna nan suna jira kuma su mutu su wata maganan daban ni na ba su shawara ne duniya ta canja kan kan kan magiya ne ya waye kan magiya waye ƙuri'u ne ne mulki da ƙuri'u ake yi saboda haka kun ga yawan abin da Allah ya muna amma mu ba mu da azuciyar mu niyyar mu cuce ku miskala zarra haƙƙin ku muna so insha Allah za mu baki haƙƙin ku yanda yake ku ne muke kira ku yi adalci abin da za ku yi kada kuma ku raba ku kawo yaƙe-yaƙe da wasu cuce-cuce a cikin najeriya a kan wannan abin addini allah shirya da mu to guda mu gani to wannan guda yi eh, magani next ibaya ibaya wannan an yi lissafi ne a kan yawan musulmi a southwest a southwest abinda yake nunawa abinda yake nunawa cewa musulmai sun fi rabin 50% sun fi amma dan dai kawai lissafin mu ma a yi shi yadda yake dai a cire shakka in ka sa southwest suna da 50% south south 2% musulmi south east 2% eh, ta abuja 60% in kai in kai abin da shi duka za ka ga cewa musulmi fa suna da wajen ƙuri'u miliyan arba'in kusan miliyan arba'in to juya magani gani to da wannan yawa da musulmi wanda ba shakka sun fi yawa wancan kirista da wanda ba kirista ba da musulmusulun ba dukansu can musulmusul da su mun ba su to musulmi insha Allah inda za a tsaya in zaɓe kashi na ɗaya su kare ƙuri'un jihar su kawai su kare ƙuri'un jihar su kawai ko ba a ci ba a yi na biyu su kare ƙuri'un jihar su in an yi na uku da wannan yawan insha Allahu Allah zai buka muku wannan mulkin ƙasar na Najeriya muna da wannan yawa amma muna buƙatar na ɗaya zaman lafiya arewa gaba ɗaya matuƙar aka yi zaɓen nan akwai sojoji to wannan bai iya yiwuwa kuna ganewa saboda ka ba matsala ce karama ba shi yasa kuka ga duk wani dan siyasa da yazo nan muke matsa mishi game da wayannan sojoji ba wuce kiyas ba bakin sojoji bane ni kai na nan sojan ai bakin so bane ni kai na nan soja amma ina faɗa muku abun da zai taimaki wannan al'umma kuma taimakon mu taimakon su taimakon mu taimakon su saboda haka muke matsawa 'yan siyasa su tabbata an sami zaman lafiya a najeriya an cire sojoji daga kasashen musulmi an samu zaman lafiya sannan kuma a je a yi rajista domin duk wannan hayaniya abubuwan da muke in ba mu yi rajista ba in tansurullah yansurkum in baka je kai rajista ba ta da kuma kake so kai kawai Allah zai dora maka president a'a kai sai yi. sai dole a yi rajista a cire yan soja a yi rajista sannan kuma ko yan arewan nan ku san inda ya kamata ku kada ƙuri'un ku kada ku rarrabu in ku rarraba ƙuri'un wasu sun yi nan wayan sun yi can to ba za ku samu cin nasara ba buɗa ka gani yawa sake eh, ci gaba ci gaba to akwai wani abu wanda yake da mahimmanci sosai ƙungiyar zaɓe inec ga shi ta ba da adireshi ta ba da adireshi a shiga cikin intanet in baka da intanet ka nemi wanda san mai intanet an ba da adireshi in kana da katin zaɓe ka je ka gani shin katin zaɓen ka yana da inganci ko bai da inganci in bai da inganci ka je ka yi rajista ku ya kula kare wannan in ka in ka je wannan adireshi ga inda zai bude maka kara mu gani to kun ga nan in ka je inda aka sa vote ko sai ka je wurin ka danna danna to gashi nan voters menene aka sa can voters registration in ka za an ce Red more sai ka je ka shiga wurin voters registration in ka danna sai fito maka bura gashi nan uh, sake sake shi ma dai fito yawa ga wurin nan voters registration nan za su tambaye ka ka saka uh, nambar voter naka na katin ka da shekarunka da wasu abubuwa sai ya fito maka su ce eh ka yi eh, ingantacciyar register in ba ka yi ba zai ce ba ingantacciya ce ba sai kai kokari ka yi tun yanzu ya kamata musulmi ku fara rajista wanda ya rajistan ma ya je ya duba rajistan shi ta yi ku haɗa in baka da ilimi ku haɗa anguwa waye zai muna rajista domin wannan rajistan ne za ta yaye muku wannan hayaniyar da ke cutar mu wannan rajista sannan kuma in kun ji wani na cewa kada a yi rajista kada wani abu yana da shuba ku kai shi wurin malamai da cikin su mai bayani ku shi bayani assalamu alaikum akwai eh, inda yake mana fakai ba a susa to wai ba a cin gari sai da dan gari haka in ji bahaushe haka na iya ina iya tunawa mun yi zabe a nan na gwamna na state a nan eh. har mun fara murna lokacin da sakamakon zabe yake fitowa haka sai can aka ce wai zabe ya fito daga lardin zazzau daga lardin zazzau daga nan abubuwa suka canja musu kuma kuna kuka to abin da ke faruwa abin da yake faruwa shine kaga da babu babu kungiyar siyasa ta hamayya mai karfi ta kuje je ku tsaya a yadda mali yake da babu kungiyar siyasa ta hamayya mai karfi suna ne kawai ba kudi ba mutane to amma yanzu abubuwan da ke faruwa an fara samun canji an samu ƙungiyar hamayya mai ƙarfi sun haɗu to kaga kenan yanzu irin wannan magudi yana zai zo ya zama yana da wahala amma da sharaɗin su in hamayyar da su kuma wanda suke so mu sake zaɓen su su haɗu a kan sharaɗi ɗaya a kawo muna zaman lafiya a arewa a cire muna sojoji daga raunukan nan sannan su kuma masu ta'addanci in akwai su a cikin musulmi muna roƙon su yanzu fi sabilillahi dan Allah dan zatin Allah dan Allah su muna hankuri su muna hankuri su bar wannan ta'addancin domin suna cutar al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da su ake amfani a cuce mu a kwace kuɗin mu a danna mutane a kama wannan a kulle wannan mutane nawa suka zo mu an kama wane an kama wane an kama wane sun ce mu an kama wani an kama to wurin wa za ka je ni da na san wannan zamani da muke ciki in an kama wani na san wanda zan mai calfan wani an kama wani wani kaza da na sani amma yanzu ban san kowa ba da zan ce an kama wani wato za ka gayawa halin da muka shiga kenan yanzu wa za ka gayawa wane ya kama wani ko ina wani yake wa za ka gayawa da zai iya sani babu saboda haka al'amarin ya kai inda ya kai mu tsaya wayannan yaran nan da suke in suna ta'addanci in akwai su don Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su bar wannan ta'addanci su fito da makamansu ko su gudu kasar da za su je amma dai don Allah su bar wannan ta'addanci don a samu a cire muna wayannan sojoji a samu zaman lafiya a ƙasar nan a yi zaɓe kun ga dai Allah ya muna duk abin da ya kamata ya yi ƙasa mai faɗi ya ba mu yawa zuriya ya ba mu abin da wasu suke nema ba samu ba abin da ya rasa mu kawai haɗin kai da shugabanni na gari da za su muna abin da ya kamata to Allah shirya da mu amin amin to ga wani bawan Allah alhaji gambo Eh, dan gata turakin ne turakin gaugara ko dan gata turakin gangara oh, wato ya ba da ya ba da zakka ta naira dubu ɗari eh, da kayan masu musulunta guda goma allah ya saka mishi da alheri eh. علينا انك انت الجواب الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ga cikin mun samu cikin bakin da muka samu ah, shugaban kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatu sunna nusalan Allah sake fata ah, kuma muna fata insha Allah kafin ya kare